studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu faji kara studio kalangu na rangu hanganir hangan kai assalamu alaikum wa barkan da lokacin wakan da ir zarmci ni fakara tonan do ai balki samidu ai nokkoi ga sigir ne tonan do studio kalangu mo radio waran zakin da taci inga bonno arang hin du iri ir niger labo a kulura danga ir naran se gandai i wana galludun kaira ya din mono nya mai kwara arang gir hangan alternative wani radio bo aram te lambo wegcin da ya ga da tombizo di taca amfani bun aram te lambo zongo kwarta gi radio bo aram te lambo lambo ga da bizo di ga challenge fm bo ngum wara te lamba wayeg chindi iddo da bizo di iddo dinno arangu du iri zamani labari zaban yango gine bo facebook bo studio kalangu arangu du iri site internet bo mu aramte www.studiokalangu.org studio kalangu faj karawo mu amantika laba tamno kanirka kara irga boriyan kan gonin gai goye ra burnye imka irin faj karai sanniyan kan no arangon garan bon hamat kinnu te kan dise bonze kuna studio kalangu faji karamo dai irko gisil aran se hamisa dira nganda ya ngobo matkan cinno agon gite da ir niger labo wura ya dinno sentina dai ir sanura ir gisil aran se ai kan giti nongai kan nogo ir se kan goni ginan kan hunkuna hamisa biriya ngodini agon da gabi ir niger labo wura dimo koi ne sanda ya kan nogo no kan goni ga goi wani gangi am koi gine ir karan se mu ira faji kare bata ma wura ai kan giti gaksine kan no gwamnato bore kan no go borai se igo ga kande hamin sabiri ma dadi yango dini fondara kanga nan mo irma faji kara wote irna boryan burnyaran se irna alhaji ni yakubu burnyaran se ngono giti ir niger labu sorkai iwana kunda bero din ginfuna irna bala adamu mo burnyaran se ngmo borno kanga goida hamisa dini a wani dira irgaran fondo goy karan katu irhon kon faji kara woga studio kalangu a wana faji kara senuwa goni ga hangan asibor kul se tugurai ramo dai ir niger labora ir gonda batamiyan kan ra hamisu godi nan kai yannu ir gon ga hamisu biri silman kaina ir niger labu isa kan giti di koy gugune in dunyara nguno giti isi yagganta ya dinno ir afrika labai ramu. nguno giti hinzanta batamiyan mu gono kan isa kan bai ngai mu igono ir gunu mu koy ne lakcha dingo mo gono ko ma dugu yobe harai mo ngumo batamiyan no kan raborai hami hamisu yan biri dumu kwai ne banguye sai bangu yan kan borai itengai bonse karano harigo kan igon ga hami sai biri ya dinno batam kanno go borai sai karano igin ga mi sadin biri yan wote di ko igla sabu ine kan agto etar zambar cin di wai kine karano irni jar labo ra igon ga hami sibiri yante ine kan agto bora zambar wai gucine kan go hami sadin ni abir ma wala dira goyora hami sai dumai ga bagumo kan no borai igu kwai gudu batam wani ra wal kan igon biri agtomo ine ton zambar ci cine kan ir nijar labo ra girgulu igika arzaka mo kan no bore wo igon gikan hamisa ner yango do hare inga mo ine kan akwai gito miliyar ta ci ir sefa no roga wane mo girkulu inga no bore igon ga kan de sinai wani wo ton ton ir labo arzaka ga ir nijar labi zai dai ine kan hamisa wa yango do hare di koi gugune bor kula gito kilo hinzikin la sabai kan no agi hingun wadan gijirora hamisa borai iga hansu bara gumu bakan dai man tahan kulno a gono borai mo iga gabandi dangirim ne hamis gano wayon ga gabisa hamis tandaranta dangirim ne hamisa bir madini fondara nga mo koyne bir madini dumdum yanno gono kangi gite. amma dai ine hariskan kal kalkoyo fatara irgaran nan di bore kangir burnye iga salangir se makancin no ngai gono ga goyo dinteda alhaji saini irga kanudo hare matuno hunkuna hamisa bir ma da dira dimi amisa goda irni sharla labora to jama'a kul wa alaikum iri sabu kalan kangu bole sa kan na irike ilmu ka kan gai fahamandi da hamisa birengo da hamisa dira zama hamisa dira an gano jin hamisa birengo se to ya dinga bore kan ga ba hamisa birengo da bore kan shikka shikkan da da bore kan ga ban gai mate imandu fahamai iga hin ka ka di iri irgo yodo irgi fahamandi mata kan ga hamisa birengo te da sintinare dan ga ba mu do hamisa birengo ni magun nongo hanno ifoti nongo hanno non kan si moru isa wannan kan si moru bango yesa kan ga hin ka te jiro menda me asikogu ma bango yongo no ni zella bora kan yon za ka kaidiya bankal kaidiya me ka go ira no diyon ka kata hamise beriyan do da iri isa bun mo kan kati iri haunya bero kan ga iri ga wai kan mo ga alhon iga hin duwa ga hari akan ga hamise biri amma hamisa be ro nongo kan sanda go kati in ngai no ga sandi bore mudu nongo bore mudu nongo aga sandi zamani be hina koi ne koi asihin nongo dai. ya dinga da tin nongo dai mono ni sidu ka goi mat kan ni da ma inin hi nongo ni go ga goi ni go ga goi ni ga iri nigerian be hanka hana idi a yasin tin te mundu ma a ya wuri danga fari no kai nanno fari buka faro ni goga birji ni goga birji watin boko guiduna te so kaka dar boko warza waita ci ni gadi halka so borfo mu banda maka man hey ni faro din fa men hero ta fa zaman dare to ni di nongo kan sanda gono amma den gondar hina nan nongo dai wala ni gonda fami gabi ko ni inen nongo dai zama por porzai mun bokan giriga isi hin kiriga yawo iga ba danga girga ma di kan nongo irgo goidin tira gono kan ni dino wala tira gono kan nungu ko ni nan nan da lokaci kukubon ni man goyote halman ta gadin no isi bangai arzaka dan arzama an kan si bangai mar zaka dan kati niga hin ka goi halwa da kan isin tin kar zaka dan ara ai manon gota niga di non go ste ni se aste badin se arzaka ke dan mu amar farta ko adin ga wodi diga ba bodin faham da sin tinade no yabo wadin ga imato hamisa bum bo bum bo a biliyon oga hamisa biliyon o dum dum dumino bor kudda hamisa kan dum ga bano amma non go kan sande polon go kati be in nijar labo haifono isan muka dan gine kan irwe ga ce ci bor bo ma ma nan manti cimino hamisa filani ne ga ba hamisa filani ga tai sa ne hamisa hamisa filana ga te kajiri hamisa fe wodin kulu iddon bore goyno wato kan sirku gono no wodin gono hun kuno wodin wo isino hamisa kula follon hamisa sinda fayan kan kulu fayan kan kunno si hamisa ga zama in niger labo haya kan ku tabani bun bono yakati hamisa biri wo niger bor ku kan tun kulu karfu karfu inno gana se farforo ga hinno bore ga baka bizel kulu aka garmo irwe ga la sabu hamisa no ka gonda lokaci kana se ba kanu o aga hotuno zama hamisa wajen ga ba amma boriyon wakati an kana isa haro gogo zumbu karfo handina aga nasu handina gonda basi me halka idiya bankato halbe bai na shintin ka faure din ka hayo hamisa gadi ka soruno kala amad ban pat hay kunno sara ya dinga handin su kanu amma kullun da gaiwo ki ban kadan gaibo da gaiwo hamisa de no hamisa de mhm. no karfu de no karfu de to alhaji sai hun kunir gingine kan danga dai hamisa dira da biriyo go agon ga zadir a labora ga zada gumo ifa no ga chapka go zada yan kasa ga zada kati bore ga bara ayo ga borbo be hun kuna kan yo isintin bumbo borjeri ina hamisa biringo nongo kan go bore gayi kan ganan biringo bore shi ga hewda ngakati hamisa ngaro din ngano ga sandi hamisa ngaro kan ga hamisa no din nga no ga sandi amma ai ga to ni boydo kan ai wo ai sikala ndunga ndunga wo kwara no kan gono da isa ce ga kwara kalla ai bun bogo isa se kalgala ai wo haran jiri wo ne da porze fo kide gogo kashi ne pepe yawo na hal faransi no ini kumanda masino ikanda ai se hun kun de balano go da baladiya danga moyo ikanda hun kun hamisa ngaro no di here alhamdulillah watin inni jella bo menda me lungu fullon no gonda ni diya dinga inni inni me karkaro wo kaida tilberi do sonda nyeme wo bor fullon no gonda masino din en gano ngaro rote kan sai ganga hayi kan igadangara kan ngaro te mukulu iddi inil fahaman da ba da su kin da borongo no kan ka imi sa ngaro te ise imi jerko ko kan sa ngandi wati na yiwo watu kan sai tun da ai ga dai ne wono ne wai ga dai ada bore ga igonda amma si wasa da ada bore mu bore no bada zama hami hamisu koyi gono gorngo koyi gono il kulga ba hamisa ngaro ya dinga in kun kai wai du ilbon wone ci burkin do maka kaddi maka katenge bon sai ka ko kan hamisa ngandi zama wati yiwo kadde ko ni je ya ka de ka kande ya dinga ndi aga dorandi in kuna alhamdulillah alhamdulillahi pepe ya wote nga hina kulu akan dir se machino din machino hun kunde aga kwara hala ir sintin kan ngaro teda da kai hamisa ngandi to son hun kunir gin gine ka ir niger la bora ir gonda batam yankan ga hamisa bir madin no gabi ir gonda gumgumo ai woga be bala bu ko yongono illa bora kayon hamisa bir birin dote ma mama suma ne da wa goga hamisa biri wono goda changa changa wato kadi agoga hamisa biri idi bodo no kan ikul gabi ko nyenno ai gi kul be gai no se be meyo gi be da mai ga mullo ko di inon gai mata ki gogo dai muka kore harkara amma ikul goga huncin ko hamisa biri idi idi ga ba mu goyodin misala bori hinne se gabi koy koyneydi danga bore kam mayi kewo diga kamba dan ilga di doka ilam biga ilma du kadu irma do madu kate zama gabi koy wo wal hini koy wo dalla ba gam kan no gate kan agan ka tibi zama dan ka kan ya gan fa agan fa ba ni madu kadu mukar hamisa bi biire ngote amma wo kai gabe to ni boye dokati kuno hamisa bi biire ngo do ngani sintin kara zama ha ga gurce ka ta ite ilko te duwa to sa hun kuna sanni gono kan bore ba kul ganga mo ifo ga tafayan ka kan goyi ga maranga ne ga bemma danga dai tamiyango da hamisa dira ifo ga tafayan ka kan no goyi bambata no yi gamara an kan se fanka go gamara amisa dira watin ilka huwar kaso dan tun ko isa me nigir kudu kele hinji taci in kunni ko sidu ba bakilo ba fo ni siduwa ni me yeka o kan ga dumo manti hanno fo no bo hay fo bu no bu no fo no kan tire so bu mono ni go gadi ndi sande ka isa kan ga amisa bu bo gayi isa wo bu bo asino isa wo bu abu ya dinga da isa sino mu hamisa sino to kan ninan non go hanse ninan hamisa biri asinda kulu ayo eh, susu be dar be katun eri wono kan ga irga te danga de gugal hali ni ko me miti masambu kilo hinji taci makaka da kan sikelo ban makoi kan ga walla borno ka ando ni gidi ma maka ma borano ni di wodin kuri hun kondo gade no amma almani do kan go ganjora kan nin koy gare kadi do kan go ni kalore ni be bai man tafo dan nan kalofiti ni gidi zo kan kan se to wone woni koy gare no kadi chefo madu chefo man sidu wone woni il ilko danga bora asine sikka zaba sai kan ni ka bora yani ga tammiyan wono ga ta gare gidi yo gadi gare kadi me hun kuna watin tammiyan wo gonda watin boron goro hun hunkun kan iga bai inni zai bora in no gorka gana yon bene yon togo yon inni je no gino hamisa me hun kuna kadi ko te ko hamisa san buka ta nyame ni be ka di dinga kan yonte no diwra ni kan gbora no nkuni bo ni wono wono nga kaban kada bo mo yekari no diga be mo nigeria ngo da man te tilesu imene nigeria ngo ko hamisa nga aga nga bo me man tanan kanu don ka dinga no go kan fayan ka go iga mara no ya to ni sintin ga kan dir sai sande ifo no git sande wal gaziyan ai kan no go ni ganyi hun kun hamisa dira wal birma am koy digina hamisa dira wal birma hin kan go ga ku afode nungo dan da hina imene mo nungo de milio hinza milio ta tol milio gu sin ba milio fo ni be kan sande fo no ya sande hin ni mo nungo te nungo kan ga hegu ni ma na da tema windi kan almanci hurara ni mu boro dan mu kan go nodin kalora kan ga hagoy da ni sai kan ga nan boro mu shi bazam hun kuna ni ga bai ni kuka nan gine fu silir da ne hun kula go zibora da man timo yeno iga yo ka so kufa hankan ni ko ce ganjora am ka ga ni go ni ban kan go ga hauzu in kanta ni ma du ngaro ni be no kan ni ko kan ngaro dai kan kan hamisa ngandi zaman ni ngaro bun bo dan zabun hamisa asigu du ngaro mar ka gaba ni di hamisa asite mar kan ni gaba ya dinga hamisa wo zari kudu ba ni sin da mar kan no hanni sin kudu sorro hinza madu sorro hinka ya kan ni ga ngandi zari ni di ya dinga da ne kai kan handi zari ngor sodo follo ni kaga da hamisa aga ta handu yinzi ta ci amal koinun kulu amal beri ya diga dodi ngala sabu te kan o kai go gano wa agogo kungu wala ga kungu ni di ni ngala sabu te nodi to songo ir Niger labora tiriyan gono kanga hamisa din hauzu gono tiriyan gono kanga hamisa dira hauzu zama ni bai sajo wo goyo oji fori ga hagoida da turi no da hamisa no da haro no da tondi no hay kukan gode sajira kulu oji fori daga hagoida igi ce bi ce watu kulu kan irmasi hamisa zabuna di di ka hasara irmana halama be iri to wodi kimi nodin, amma here koy nuwo ko dimbatu di ira de kirgo gadidin wallahi man tilba dirgo gadi asino no hamisa sino isino goy fo si wani goy fo il da na si wani goy kul kadde hamisa ya dinga da an kano kulu de gechal goy goy de no il mudu an kid lambande ko barka harai ne agdi don di ma dalla ni me aga gamba wala <laughs> hmm. to ya dinno hamisa da fo katare ga jijiri amirga be kan askan zama hamisa woga himno ba amante ta ka tekilo aga dama amma hamisa da kai ma da ka kilo ba shi kilo ni be hami ta hamise dangade do wal hali ya dinga amante amma wallahi goga te zamme man til ba dir goga te here nirga itsi far itsi ba farmi itsi ba zo itsi ba hay kulka de hamisa ya dinga don ba huna go idda bore din kan gari hausi de shel goy goy chefom ima ka di du irkai minna nana ya mitta ya dinga irga be kalalle no din irgo ta te bo amma ta lo wallahi man til ba ino to alai sai nirga yakkani do hare bola irgan fond goy kan ka tu irin kuna faji karawura irga bayirin bai din kan go hamisa goyo dira hun kun hamisa dini aran gon guduwa nafa ah, wallahi wallahi alhamdulillah irgaduwa na fa gumu gumu don haikan sai hamisa za za dai ilmin ba iri haƙi ba bayan guga hamisa ji amma iro kan ga adison haikan gugir ta bandi isa ku isa te labu dan kan ga hinka te san meter son ba yan meter asto ba yan meter so ne o de haro banda dan ga ba ni ga hinka ko ki ga haro banda amma to ba ni mu hira iro haikan gugir ta bandi de ne son hamisa din goyora ngino ni almiya lo ten go gi ngwa den go wal matno go wallahi ya no wanda ta kino gaisi ai gwanda izo wai kindi marge kai a gaba. amma wallahi ai haikul hamisa rano ai gati goy kul sai sai hey wai sinda goy kul da manta hamisa hay kun no ste da manta hamisa hamisa hinno no irgadi idu mu kai manere hun kuna ifono ti sande kan aran kan go hamisa dira satta dira aran go Wala wallahi sande gaba sande o gaba gumo don ni di sande isa son da ni kawo isa bon wallahi ba kilo ni su du niga te girbi hin kan go isa bon wato don ko wallahi niga kan no kallu wato kan niga ba no numu tun numu ko isa bon numu te numu rado mati amma son isa mata kan haro kogu aye banda aye banda gumu wallahi ba no ko isa bon niga te giri margene ko hay kunnon si ifa no go kan da dai wane yau isa te labuno goro kan kan da labu ikula go fur ra isa isi ga yaso isa to mashino go gumi asi go kutte igo nodin isin tinga te no ai sibai kan sai ina gai ina goyo gai wurin dai no masala aran sa di naran gugo kam gi cer kam bura di gadda forai. gumo ifo git koy karang te cer bande goyo kan diga te igo gir lakkal watu kuli gani hamisa na ilmu sadi da patanto no ima kandi se patanto irma dum amma iru hamisa na dole no irgadi matakal haji ki wallahi adu no dole no nisin da hay kan wa nisin da fari kan daga koyi far nisin da bitiki kan daga koyi batu isa bonde no nugo hamisa wato din kan bataki wala kan bugu no ni da isa son kan bu fallon no ni gadan nima du da hamisa buna kan daga duga ni zankan wayandi ya dinga hunkunda dai isa haro gogi ye bandi yango da taso kan goni ba ago hamburan hamburandi wallahi halmanti kaina in gano ai gaba da dawar dutan war maka ai ko isa bon ni ga dinan kan isa goni ma dira ke ga ni ma dira ke ga nan kan wato din ba kuran foto no ina gindo wallahi so ganda so ni magana ke ga kala kala kala guraga har sino hay kusino kala tasi fande goni kan dini gani gin taso din ka wallahi fando da man te president na no burkusina in ga hinno ga hin don kala gabu koyni burkan sin da gabu man no ga kan ka isa ya to president irgi kanu do hare irdi kan aran wana sorkai wana satadin kan garan se aran na danga konkon siyan di ceciyante kam gicar kan burada alfarai kurkai da sorkai wana satadin kan se ni gine reka kan na aran koi gidi hami sibir mai kan yan dumo gono irgi banim salangir se matudo hami sibir mai dini dum mai kan yan no gono dumat kan ni gite da mm, lalle alhamdulillah dangamar kan ni cino ireka e pepe yawo da reka no go ide pepe yawo game hakukirga ba ka don irga koi ka ma huri gine koi pepe yawo do haya kai gadan irka kabara irin ma goidin pepe yawo ma dan ireka ka kabara. ga kana iri ha inne ir beira kan gori a mana wasa iri ma koi kadi nungu foyon kan ga hamisa goyote gati irko te pepe yawo boye ne ton ga yadda inir pidan sai memo ir burgu wai bur hinza dir al bur hinka idi samba biyo ne wo kalda lagos ka irko lagos idi jumbu irko hotel idi sambu koi da iri iri man te ka jirbu wai kin di hinka irgo nigeria laboro ga hayu non hamisa biri non hamisa hayandi don kiga hamise ko gandi idi we bor fokan hamisa bun bol aga dei amaka ka ka foru kabiri yokul gu fullum amma bason dan haifora kuma da ko da halamir idil cha bayri bun bo hamisa dan nan gadi dan sa hamisa na gandi dan bara biliyodin kan aka gamo boriyon gonu kan biliyodin ka ka dai aga gai mo kada mashino raka duru kadan hamisa ngaro kai ko hamisa ngandi idi wodi yonkulu idi man kiga te ka hamisa hayandi da hamisa haimar kan naga hunanda ya dinga mar kan hayyon gogote da da mar kan aga tunda da mar ka ga berin da ne kul idiya ya dinga pepe yawo anan ga hina te gandare ka ngene kablan cerka ba kirga go goyo dinga nongo kan idi i goyo go fayan kan dir wono kati ihino alhalo ga ihino go kambara ise da ngamar kai kise ga zama ta jiri fo kan wodi dumbo irwa adu irin nango igo ga hamisa biri bango yalla rugarno rugaka ka bagu iri hamisa mai amedira to da nodi no don gwamnati ga kano in sabo te haya kan sadi sedin gwamnati ga hinka jara ameto zambar fono se so ai go no zangugu wa mutuntun ka dubul ya hino am suko morse don ka yadin ga nodin ni ga ka wodi wodin ga ba inne gwamnati mo am hongu irga markai hongu kurkai dal alfare da albasan koyi da pompitere koyi man kai go kan badan sai ilmo im kan badan sai hala bor koyi ka hamisa wani sambo hala bu fokka kan sibe jirma jakate danga de gorngo wal halo ganda don ka tafo sibe al kan gornga vi gornga hamo ima da hay forama ta kalama te galas ima kanda irga ba ir hamisa ima no darza din no darza ir hamisa man to ima dan galas da ni ga ka kai no susube ir mi taro dan ka candi maka ta hamisa a gonda ga hundo ni ma dumbu mar kan dan gornga vi a gonda kuri to wodin ka ta hamisa mhm. amma mata hamisa mate mhm. handu hinzi taci a go karton la irga ne hamisa ma yana ga dai a cite a siman sima ta kawo ni gaman sinda mhm. to son hamisa biri madin iri fo yandum no gono to hamisa biri madin irgo ga te dumi dumi danga wo kan dai niger boy ga ba go mukati karpo no ga ba amma nigeria boy wo ine karpo ngai wo ngai sabiri pat da ma asin da riba me hamisa fo gono kace de shi a fo gono ikire no ba ruwa haran in faro te da pepe ya boy da re ka boy in hamisa ka te ga wani kilo wucin ni hinka kilo wucin ni fo kilo wai de shi yonno de shi kire ni ga wodi saga wani de shi bi ya dinga wodin da dai boy ga lakkar lakkadan aga ka biri aga bisa a karpo de sen kinni ka tare a fokul mace kala kilo wucin di hinka kilo wucin di fo ni di bazan gu hinka ne ne ka da noro ba to karfo wa dan jiri ka bi dan jiri ka ngayen di kan ngayen din da hinza wali taci wali gu ngado ngado kilo ni di ngo kam ya harbo ne kan boro ga bisa riba noya boro mo dan jibiri handu maru kan no ajiri ka wasun da ni ga da sai kilo hinza ku kilo taci so hamis fo yan dumo no aran ga biri ma do no aran ga gabi yetugumo biri ma do hamis gonu kan idigo gu biri ngaro ne ra rase hamis gonu kan ilkate te ilgo gayino zama idumono dari wodi yon ilgo gi wayo ngati gone yon da hamisa fo ke hunda nigeria kan sigane butaru ikulgo himi chare amma ilgo gi birino kan borfo kan ka da ka agadi to amma o kilgo biri nera bum bum bose ngati fotofora da dibaru da dewa da kaptal zama harai sintin kaptal biri lalle kai rau harai sintin ga biri agori sai sintin kadi al halo mo zama bi fo kan pepe yawo boye ne bordan hala dakar ikakadi in hamisa chandi idi kaptale idi hakulu ibe kan wallahi siga hore ilgo kan kamandi da banga da ko te boddu han kanga to ba isi zangu dan ne biri go han kan kun ne me ya kilago kero mhm. han kun kilago ha zangu aku zangu yagga kilo follo to ni ya dinga bu ku kan dubai isi zangu ka biri an ne rin ka ga ni riba ba gumo amisa mono kan man tanan ganga gumo an aro shi ka to de shi yon danga waidin dumol halo dumo to sango hamisa bir madin e bangu ye sai rani gin gi te wali sa kan bai wal dai tun hun kunnan kan cin na gihin gai hamisa bir ni bai bangu ye sai godo so danga ta wala boyo wala maradila maradi la la bangu yon gono kan yon zaharo kan har aran haro yesi haro me ka haro gono wodi k'u kukan dange igate bongoyon gono kan handu idduno i harigo wodi ni ga hamisa dan hal handu iddo wato ni hamisa charan mun hamisa ka tare bon mu kogu da bon ya ka mun hamisa ya tara ndi wodi kulu aga hin kate amma wodi kul kalla sabu kalma koy da bore kan ga bei markan no aga tare zama hamisa gonda hari kan aga ba hamisa gonda hari kan asiba ya dinga ami diriyon aga ba fahame bore kan ti chew koy wal bore kan gara da ni chew ni man chew goyya handi garum kan dun gura fahame ya dinga bore kan ga bei diga ci ni sai markan ga bei rin da ci ni sai ni bango kan ni temo wo don na fansino iga cin sai ni bango bera ni bango meter marjano meter ya kina din hamisa za kin nan ga dangara bango hayyo mo da kuyo mo da guse mo ikuli gida sabuno gina wata ni muguna hamisa ka izan marjana ga sambu zame isi ba ni midan ime bacar bon ime cer kankam da dinga be hu kala kina boro wise dina bo waran za dangara be kan boyi din isi ma gura kani to ngati hamisa mo gaba nungo kita je mitin nongo ka iga du ka windi kama kani gado ya mai ga tonton sandai gonde batan ba fu windo rane gihin ga wallahi danga ba ba so makwafan sai wakatan sa hamisa ni windo rade ni gihin ka fansi meter wai kai ngoga meter gu dan na wodin te hamise zan gu gunon gadan ara ni kwar hauro kan zan kai ngaka furudin zori morajin ni zan bai kan gono dan dan ise ganga ya dinga wat kan ni hamisa tun ni go ga biri ni go ga biri ni bumbo ni go ce ci i go da ai fokiri ta daga ulogol hali ni ga da harura macam buga shine madu hamise zan wai ma da kilabon dan da kilabon ni ga dika hamise zan wayo a to kilo wala yagga to kilo hakuro to kilo ni ya dinga ni me kai ti a te handu hinza noya so ayo ka te handu taci ni me ka te yadin koyne hala go ga te kun ni ga bai kan hino kan jina i wayno din ino iye wal iddu ngano ga tokilo amma hani di yagga din kani du di ngano ne ka du to ya dinga manti telefono go ga ngaro kani goga ino ngano shiga wasa ya dinga no no ga faham goga te wala te. to hamisu arai du waye ni gidan haro dira mhm. ne han kai tin sai hamisu waye da are i wono go wani so idan ga ilwe kan bangai ga to bangu wakin di guci ne so ibangu folo ka wani din bango din wani idiga ba karfo din izo so isa mu kala woyi boro zangun da woygu fata foro zangun da woygu wai konu ilmi sambo ar woygu matite zangu hinka zangun da ne ne to a fullon kul gonda wanda hinza ganda ga charkana foto foto aru fo kul gonda wanda hinza kan ganda ga charkana ka zalai ima ko ima bata maka woyodin magurodin dori ganda am ka danga miyo am ka guro ku ka ga inga miyo da halle da jirbiyon wato ne amma mata kan shintin ka fombu shintin ka ta hundi amma miyo feri ka zinji ikulma fatta to ndi arodin am faida boradi am ko wayidin da ko ne a gonda woy hinza kan ganda na gogo ta ya dinga sai no karpo haida hamisa kul zaman go jiro daga hin ka soro iddu ko iye kan ga hai har jeho ga dan ga ba mu dudumo to wodin no non go dudumo kan ni ga nere no no ru dumo kani ko da ni bangaira didi wata na ran te fayan ka te aro da wayo ga aro da wayo ido ido gono ne so tiro kan gon jina wa shi bai kukan gara amma yi wa zainab bin sai zo sambu aina te yaki ne aga ce bai sai kan wayino aga ce bai sai aruna wodi wa shi ne sai ku hamisa kukan no har da inna sambu gano inna di yaki ne ka yaki ne ku dinna bari daga bai kan wayino no daga bai kan aruna so ni te go ni gine ni go bai kan ga amma yo shi ban kan gida to ya ni mo dai ka kula ga <laughs> sai ala sai nirgin go ya lirge kanido irga kanido harai bala bala hun kun hamisa bir madin kan gote aran godu ara dogo ne beriyan agon garan na fuhun kuna za kan aran ne tam yango sikan de ribu kulu biriya wala diyan biriyan odo dai hare wallahi ago mm. don biriya no iru de du hamisa kai nara iro irgano isi wo hmm. dan bongora to hankun kun biri yango dira igin gine kan dira gote godon don irbun boyir gabare ma yeno dinno don isa ko guya dinga manno ni gudu hamisa hamisa si isa rason amma dan go ga diri son agin na fa gumu gumu don ni gine no nin no na dan igono wo kai ni go ko ke kino hon ni koy ni mandu suba ni koy ni mandu wo ko wat kula gono nin no na ni hadida a ni si ni go ga lakka ware ni no ne ke kino manu ni bai ga hamisa biriyante ai ga ba ga sintin da irkoy ba bore kan na te ni di kan yi gon gudu wallahi o nga se no ai ga ba ay musinte ka ai di hamisa son diyan si site son ai o te gi marge ka ai fata di yano to son o manga da manga na rango hamisa dirate wato kan eh. cin da hamisu gono ni bai iro sarka yan ganda fulan kulafu sarku wallahi ganda fulan kulafu na gurga amma hamisa ko ne ka ta da akwai wallahi gine hinno ba shawar sino kun kuna dai kini kini dai digo kan imanin se imani ce filana irma hamisu fata ya hare to wallahi za alfazar aran ko halta karai la bai bandeno ome ga hamisa irgo da irgo kwa hal mali burfo yanga kwa mali e mate yandu iddu e yi kafu. hamisa rango dai ga biri eh. dangi na yara iga ga di dai no ga dangi na yan ragi hmm. gisi iga tonno e mate tandaran za ta handu iddu bar mu do kafu. o kan duwa e tandaran ta da mun ne hay sambu don ni bai neo nijar. ise ba hamis tandaran ta kuma. ite ya dai no iga ba wodin bumbo iga ba ma keke ma kokare ma irse. matakan imu bore lakkalo kendi matakan iga ba hamisa tandaranta tandaranta wada bana te ne ka deni musamman kwanda har nigeria wallahi ne o iside wai bano ka bura gane mai no wai taki wani waranza waranka burkan dai ibo bano ima dai zangu wal zangu hinka san hamisu di kai da naran gon ga kisne kan naran go kan da labo sai danga jangalen gon karan ban gwamnati wallahi gumu gumu ifo yanno dan wato din sifatan tibbana kala simil sangisa zambar fo zangu hin zanza amma son isa bana kala zambar hinka san mu goyo sigate goyo sigate igoga da bana goyo sigate mata kai gaba amma wallahi goga bana zambar hinka hinka hi kulu zambar zambar hinka manti wundi barfo kur zambar hinka no aga bana patanti inda hi weno gonse zambar waranka to san gwamnato togo kan daran se ga nai no din hara kan gina ngaran mu dugaran go iro si gadi Allah hay kunno si gadi kai go kin disi si gadi Allah to irga kan do alhaji sahini hun kuna aran kan go hami sabir mate hmm. igin gine kan safate mo songo no din hare alhamdulillah ai wo kai dai gane safa safate mo songo zama ba zama project fo no go kai ga kasaga da mil pilis idda no jinka go gina hare ka di pepe awo to to alika ka de reka da pepa wo de gogo in ngai bumbo ine kan in ngai shi sol kulga kan ga ku hamisi di harura da ban gai gabe kan da ku harura shi do haifo musu ma bana ni faham amma da dai nina ninon gote nina hamisa biri nina haiwai ka na haya kun so da kalabori igan ga ni ma dukar jami da gabe kamar kukan no an ka hanna hamisa ka tare ka nere da ba gaba da non ga nere so irwe dir ga nere iri gunno guse da follon iri ma haroka iri ma hamisa kuddi iri ma nere idi ya dinga ni di fayan go iga manodi amma dangade mu koi porze do wala lambar fodo kana mun ga ni muku hamis dai harora wallahi sidu badala amma halin ni nan goyo te ni koi kan goyo sola i ka kadi non gono jina ka be kan chimino watari no wati no igan ga me wo hun kuna garawni garan no ai wo shige garo badala igai ga dai hay kai ne ga badai ne ga dai kane se hmm. dan ga wo kan goga da kazi kan bor fon garin gaishe da kati i mukawi mane ai ga be mai yakin te ai gonda bangu yakin ne ifo difo a a ngai wo boro ni ga dan im koy kadi ni bangai i madini goyo i madini gazan go kan goni se gazango di ngai no ni ga antum ai ga bahir filana ai ga bahir filana ai ga bahir filana ni gogo goro ima gina dai ima kan dai mene gune gine ne ya ni min kamba dan tiraga ni gine ne musu bai kan goyo to borfo mu mene kalimu noro non gaise i bai kate borfo ndi noro no ise ne her kulu ne her ni ko fatanda ndiya dinga noro ma bugo yo mante gai wo isin no dala amma hay kukan ne ni gaba di di ni goyo da halo kuli ganga hmm. to songo dangre hami sabir madin dai bai mate kal dai gondu noro beru no ga te wal mate wallahi ni talka hina wona gono ni ga hise bangu fullun ni wone ni ga te bangu hinkani wone kan ni ga bai ni ga hina ni bonse amma irwe groupement no irse federation no irse kan sa tai gaba ara irwe sa to kal lari ko hunkuna bi fo jine ke ka sem bo di fadu ta wadu maradi du do so du rezo in do kan go ne men da men du jine ke ka ti sera to sata mo sata be no manti bo bor hinke hinse sata mo sata do kan rezo ya kuno gara aga da sinne ka sara jine ku ke ka te bor kunno ni gono ko indo ni diadi nga irge hinke ne agogate diddu kai na irge ne se gono wokin du ne ni wono ne ni wono ne ni wono ne bo kan ga himanda himadu kan ga himanda taru du kan ga himanda haifo mai ku kan ga himanda de bor kunno go dunga wono irwe ke hin kane sata irwe go gilga gum gum alhamdulillah wallah to son irge Niger gande leydin kan ni kabir sera wo fora n'o ina bir ma no gabi gabi sino wallahi mi amet kawo gabi sai biro mo hele amma danga do hamisa dipa gabi si kulu zama ay ko dipa eh, an sara fo ne sambu nongo yo kad dipa ilbisi dipa ko jinjimi ilbisi jinjimi kallaka kyadi bango bon nongo kan kagar nigerian gono malian gono kyadian gono dumi dumi dumi kusino kan sino nodi nodi danka gari ga hamisa han sabu mona ga ne ma tabi ga hamisa patino in bongo furi me jela da kan tandaro amma amma iga la sabir sai kan irko zari kulu ga do moto wakin di hinga kan ga ko da hamisa nigeria han fo yan kan fatga boray no labarra icab kan zender hamisa kila afalga bisinya mai wano ifano gonga kanda to ni bai no dimbone hamisa mun boni sino darza kabisa ba ne tawo illela gonda bangu fokan gonda fa dan duci dan duci wo da bai di tawaye kulai gi bai ai bai ko hami hamisa bai da bagaruwa rezo no lokacin kila kilasi ga zanguna waranka manga tawa zanguna waranka capital go zanguna waidu da an kana ai du beri ima dai zangun ka waranka si to nyama ya go zangu aku ai wo bai ka dai borfo sai zambar fo to di fu bore hamisa niger ni go kanda walla ah, ni di fu bore hamisa nigeria ni koyda zama ibe ka kane aido mumbo inna marga fote minister go na irkiya sai ane to ne da gine ngai ga ce kino hamin sa ki koyda din im kanda ne wodi da ne wo im mota tar zai mo im yanda dufa amma ina ci wodi im na ta gine shi ba ga te wala mata kanno amma di fa wocin ha min sa yare di fa go min sa gum gum gum sanno di mo noro ha yo to marge ngai woni bai an kasir su ka bai kati e ga tandari no di tandari ma hauka to ko da nigeria nigeria wo ba de ikatano e ino yuye yuye no dan joga ko koyda shi ngai wo ba follon shi ni bai no ai kusi no kasa no kan korbo to wo sito ganda so koy kan cindi nigeria ra ni taban banno kan de to wo ina zonga ga to sa ku wikin de fo kan korbo to ko nara iga sar zai sa zigo ko anungo fo mhm. korbo to ke kuku ko dinde mhm. no di wasito ganda to so ko hamisa ki kuku ko kure di fobo gonda hamisa ba so ngo watu kullo iga ce watu kullu ibinin ga yani hamisa ne ga honne amma da dama sino kan nan ga madi de be kan non go sin da lakkal kane ina bore ku kan go isa bun kulgare kai ti ini kulka bangai bon laka chado bo go go ro hun kunai ison kan ga gate to san mata no go te kan irgo ko hamisa bula buwa ne rakkande a kagar ne da argon gonda hami su dangirgo har da ko har kano be nigerian wo adare no ni kwayo wo son da zai nisa muku hunda shin here mane kwayo wo hasi ne hunda aka tin darzan da in ne wono kaga in ne wono ga bodin da wodi wo nigerian da har kan hunnon go fode no ga beri ga amma daga hamisa wo kai wallahi di gonda hamisa di gonda hamisa kil ko ino din il ko su farfatiro do ine in sai danga arzaka kan hamisa gadan di fala bose ba gwamnati shiga cinda mugun su bala kulkan mota wucin ni kaga sar zai ka farta afo kulmo igala sabu aga hirka zambar zango zambar wa hako wai du bana hala ga fatanan ga hamisa su bi kul munasin da hunkuna sinu su ba ai moyo kadi man taimano ai ko kallaka ka chado ga sara fonno ne sambu ne kadde nod il ko jinji mi jinji mi nirga ko zuli ko no shi ga sala yi dil wono amma ne gai waka nigeria di go ko koida mhm. to nigeria mo godan gada fo nigeria bore yi iba hamisa tayo kabisa hamisa kogo nigeria bore mo gai mo iba hamisa kogo kabisa hamisa tayo so nigeria wodan koi ne shi da follow dan da ka cin dinan no cin sai kun ga na tarino amma alasar kulu dan ga eh, don fongon kai ya wuri kan go isame ni kagar fotoforo woi da kanandin da hamisa tayo amma dan na zango da din kaga kaljar dinin tan da ya gon dar zagai mu zali no nijer mu hamis tan no iga ba to san aran sor katara goyo aran don koy befiya in nijar labo gande ra wala tare la bayra wallahi ay ko chefo ay ko da karche kil ko da kar il ko da hamisa il ko da kinsi il ko da haifo haifo de kan ga himada we bore fole da fole da foyon kai ite kayan igangai befido na befido befido da kar da no hamisa ibara isa hamisa wodi dia isi bangai wono me ibe wono kil ko da man bato me za da bore ga bai kan girbe za da ga sari nan ga tuwa da miga bi isa hamisa no da te ko hamisa man ta isa hamisa gonda darza no din guma amma ba no din bare no no ir koi di ka gor songo di ka ta ngari ni ga ma bon kanto ko ne paso paso paso bora ko hamisa ni ga ba ka sai ba dai no di hamisa ka hamisa gonda darza gumo amma inni zalla wallahi hino shi ga sala iri wallahi ma masala iri wallahi ma masala iri zama bangai kan ga mai gan sai gone herwo hali nan ga bore sokon gabi koi ne sokon kane gabi koi ne sai wurbur hinke hinza ne bangu woni hamisa da rawar mallakal ina ka ta kana ga do haifo me amma ba je go ta ga yamo bon kan ga ce kai fotu kuma ne kare gwamnati goyi gwamnati go hinni shini fa bura kulma ta alfarin da kurko daga no haya ga dukate mm. o kai wo dino ya to bala irge kanudo bala hamisa din daran nidi man naran koi ganero hamisa taya irganero nyamai tandaranta igo kwanda nigeria da neo isibara isibara bani kanda isidai nyamai habaira daran konde wala ran gondo non guyan kan nyamai habura le no kwanda nyamai habuno kwanda dar salam kwanda neo habuganda amma iru watfo yan irga du hamisa hamisa ne ikan handa ni be wat fo iga duwa ibobu kamar sawon kini kuma ta kan ni yan bore ga te ima hamisa giti handu hinka hinza ima kanda ne wala bora ganwa wo iro sun da wo dinga bi kan diga tin diwala sawon hamisa za da hamisa ta yano ni ba lokaci bo ku kusan wallahi dole no ni ga wanteri sawon kero ni ga hinka duwa zangu iddu zangu iddun da wato dun ko har zangu hakuno awo to saboda ran kan da hamisa din habaira aran gondu bore yankan ga sararin ga matan waran ta zadira do kalneri yan matan wodin yan wallahi irga du gonda bore kan ga samu mo ni bai hamisa kan ni gadi gwanda albarka gumuno don hamisa dan la sabu kilo fallon borwai la saba ira de gahin kaduri bara kilo fo sanda mate son ayo ai ga hamisa dino da yana di borfoyan gono kwarara in ga seno ai ga ne in ga mu borfoyan gono kan ga ka ima dai ga in ga no boraidin gono kan ga ka in ga mu ima kwanda mota ro da ima dan glass ima kwai sambu dai sambu ima kan da mai dai kan danya mai in ga mu ko isinere in ga bosi borfoyan se yoro go dai ga tonton no yani oh kai na kai na dai no agate borfoyan mu ima ne dai neri in gama wai ga ka ima sambu ima furu kwarara ima ne irisi in gama ima kwai neri amma kero yan irkul otal yan nori kwanda otal era marikin ni gida yaran ga otal lokaci lokaci no da hamisa zumbu ima zabu da atonton ima tonton otal ga garan total kul ya dinno ikul ga no hamisa amma lokaci fo gono kan hamis sino ima sambu da daraja watu fo gono kan Hamisa ba ibun bono ga ware ima kaga sambu ibun bono watu kuli go ibu iko se ka kaka hamisa inga mo kan gonda nan kai igada ima file ima konda si to sango ne o hamisa do kan yin gifunun da tarai labai mali duman duman ya no kanu ne ma haikan alhaji kinse mata kan alhaji kinse ya dinu wallahi eh hamisa o aga borin da labuwa ne wono don wono a gonda kuri hamisa kan ina gisi a to ba giri hinza ago ikanda ne o wat fo hali kane zaga zagala so na tankuli hasara dangir afrique la bayra wono gane gumant ba hal tare nongo morfo afrique wono wallahi da wono kulafo fo hadde mali wono da ir wono kulafo fo wodin sin da nigeria wono da ir wono kulafo chad da ir wono kulafo fo wodin kul sin da bambanci kula fo kula mi si fallon dai no amma ne di poisson do me karfo gono kai ga hunda shin wodin kul siti wallahi karfo din siti don sawon karfo din dan gitiye son da yaki da ta 30 minutes wallahi ga hasara da ta minti waran za mintu waran za da glass gagala so na tan kunni gaji aga yutu alhali aga bi amma iro no ba gala sara wallahi aga hinka ta er hinka a amma sara wat fo irga hamisa sambu za za za za franket da mali gala sino ni makan da a yau ya kutti iga sambu za za ne kala gaya ima sambu hamisu wallahi gala sara kero ima sambu gala sara haiku sara ima dan kura ima kan da ne yau mai haiku no sidwa ni di wala nigeria ko za ina sambu kero ina dan a afarme iga sambu za nigeria kan ni to alhashir ya kanu do hare irdi kan galkai ni din kan kan aran goga hamisa biriya ngote aran gudo nga bore chegine hun kunim ka di goyo kan naran te mata naran go goyo din sigirinda matkir goyo sigirinda ir banga shi kada nga bango waikin di zala sabe iddi kan jiri hin kane hali hinzan tano go kawo ba so igwa sola ga iga te danga fuara al hali iga bore margu da mai kata minister iga bore minister be ka koi be ga minister hinki hinki kirbin ka ambite mai ka na hamisa di yan ado imi duka dia da me wodi minister fo goro kayan bisa zatan jama'a kayan ka ai hamisa di do bellal al hali fo no no ane wallahi go go markan goyo kan ga sewo wallahi goyo ka ce ilku sai be hewda no din da na kai ga mantar ka dai ai no higu wallahi ane higu ai muka ministry mai nan da ai kamo ministry ne no higuwa ai ko da ka fa bosa ne zaman go gono ka ringa sai a fota bun bo gono kan ga bun bono na hamisa sambu ga yaki ne ina fota sambu imenda me kan kamo bur kulmo no irka kan ga hegunda dama irwe sorko hay kukan ni tebo sai hamisa je denga no be radio no ya si babu ya ga ku ko sai be ga ku ka gaba dai hamisa zo inde ma sambu kan ba wala ma hamisa sambu hu bakata ma ne me bor sen ga ne da aga bela ka ba kulu. donc da dai inna wodin te bodon goron ka irga himirma no amma dinna gurguriyon no irga wakati di irga nesi irma nere irga kun nere ka ban pat dinna nere ka ban irma ka goro irmi boya mambure kul margu haya ka in nere ka du ya haya ka ir sara ne ya ribon sai ta ka da ne ya handu margi bir mai bandu no aran ka mi sadin ka handu iddu ka handu iddu ngano irga hami sa bir ba amma si ganji ba de suba de bodon go kai do kayon ka sai sai before ka sai zambar hinka irko de hala halfalme nugo don ko sai matki ga ni sabir ma te da ne sha Allah sha na dumo tawo kan mai ganin wo ine san buna ko handu fone tai aigo tawo da bora gune koi illela ai koi dan duci ai koi dan daji ai koi beidi ai koi tawaye me ame ai koi kasor kai margu ki chebe ai ni chebe kan hefo bumbo kan nodin bore istifamda hamise wa banye mai bore son bobo ka sifamda son nyame mbo dan koi son na ni ne ima hansan se mala ko guna ni ga di bora kan ga hansidin zamani ga dan kate yake no sai yodin kan ga raga bagu mala sabu hamise bobo gor ni mai ba ni ga dai kan gano dan hamise bom fonde ni shine inga to irwe shi da da wodin iga kottuno man zo dan katayo din ka za a man bagu ai ne dodin bu ce ba akulu ine wallahi gaidu fahamai gai wadin zama dai gaidan ka kolkoti din zama da kolkoti tayo bagara da tayo ka kata kan ngadi hamisa fo nigi nga bongo go hotu man ti hamisa gana go tayo no bagara tayi fullu ko ya tayi ya bu ka tayi bai ka wadin sai no hamisa go ai gai heri bobo bayara ai gai heri bobo bayara mhm. to sango hamisa din karanga ka tarai gnere ne mhm. daran no borai no karanga gnere giro raran gnere wal handi do din ne rando daran taran gnere du gi kine to ne ra man ti di hamisa kundir ganere isla sabu kala bangu bangu kulu dinna a hamisa ka margenate bangu fono ne diga gudu kele zangu hinka bangu fono gudu kele zangu na waigu bango kulu irgun haya kan ga iddangara da haya kan anga irma di wala aiska a riba wala amante riba amma man ti bangu kun ga diga bade bangu dirga wone te walbine ine yiga te far da faro ne ga te son irga bangai kuttam no a fofo irma hamisa beri beri beri kulka irma yete ngai kan bangu fora wani zama dira handin bora kuno ga ka ya dinga dina haro butu din hamisa kulu ikaine kulga bu to irbol hinki hinze no huro ilmi hamisa ilmo ilmi kanda ilmi gurwe kanga hegunda ilmi kulmar gubangu follora ka hana irka faro do masino hinri gada ilmi harodin kulka ilmi hamisa di ka tare de zaban bangai ba fo man mari donc faro wono no yote wani amma da faro bisidi ga nere bango haro no ga ka pat bangu follon ilmi hamisa kuddi ilmi di yeno agate ilmi di kan agogo te riba wala sai ga te riba ilmi bin ga hin kane wallahi ilmi do agogo te riba alhamdulillah da hamisa ze kaina kan bore ga de ilmi ne ba sai kal waranka iza fodi ga de ba sai waranka borfo ka ka izan gugu da baraka ka da izan bar hinka waran ka waran ka ga aga bagumo to yadin ga yadin go ga go da so iru wajla sabo ga hamise zo nera a te liban da ba hamisi bero nera zaman ga wo ilbon hin ka wali hin zino gate to wo ne wo jama kun no ka jere ga hame jere ga kopti a sistemar kan burga ba wo ne bine dinna taro daga candi hamise zambar hin ka taro ka ta sorro follon ilmu ka buka dan bo ilmi no ta ka da jibra ni di hamise zai waran ka waran ka izu zambar hin ka be kan roga ba to before da ko da halfalme izu zambar hin ka karpo da shi ko da izu zangun da waran ka de shi biyo ko da izu waidu gaino ko kaman izu zangu hin kan gaimo koy kada nodin bangu fora nodin bango din asitun kala hala bumba sannoro ma karandu la sabu yanga gen to mari giro ra dai daran no goyodin te to wallahi wodin wo ne be kartira agono ramutu din kan didda kabi fon hay kukan inere hay kukan irvi kutire gase tire din no irga sambu kata kace bore be kan go gir gase imadi inna hamise zaki nere inna hamise zaki nga inna hamise zaki ne te yaki ne hay kukin darindi kula gono da hamise da follo no inere irga antuno tiraga kan inna hamise kuno garan se kararan gnoro sun dun kuno gori ce durko no inna sun durko te inna bitigi te kan dede inna, inna hamisadi kulu hamisano rodun wat kan ina rugga mawi gano irga dai ka kada bitigo ragisi ka wat kan sai sande shintin ka zama wat kan jamda to din sako zambar hinka war zambar hinka zangu hinkin irga dai idi idina gisi wat kan sai haya koto mambure din kan gono boraka ka dai wal bino ima dan boraga daga ba hino daga bana mutun ton kai na ka bana kan ganan da goyo musu bana amma isi ne da bursa yawo da mutum mamburu mamburu ne sirga ne don kai mu doko da nafa to songo norodin daran duwa ifo ti na fakara na rangada na fa dai kati kan ngaro kan goko koyara ai kuma ba ngari me da ce tara gondon borfo kan gazon kan duwa wala haifo no duwa irga hin ka aha mai kai na manga muwade te amma irga no sat hal dai inna no noro inga no ni man bana han ka hanan ni muawi irka kai wala ni girban han <laughs> man tu borfo lon wono irga na sai hin ka bonno mir bana lokoto kan sambu wal bine din man bana han ka hanan ni ta so wi ni girban to san da in kan dirse hamisa ngwaro sanno ifo ni ga hamisa ngwayen dinda hamisa ki kiga ngayen dinda kolkoti follo lon ko dai kan nigabe ko ko to ga fufuno ka te hamni mat kan de ni ko te hawru wati maka te kuli kuli madangara be hamiso wo za hanu hamiso na nga wala ni mako hebu hebu ganda ba sa gono ni gadi hamiso fo gono kiga hunda mali kan mani ko na ri kai na fo iga ne sidan danga tiya tiya ni ma dai wodi da man du wodi mo fa fawa tondi ni ga sabanda kurodin kan fawa kai ga wi almano ko ko dan di koy mhm. ni ga ku koy ka ko gandi da man du wodi ni ga almani biri mo ma ton kalama di ka te bosu kalama te hamni haye wayno ni ga dan kella ni ma duru hala ma bori amma nigeria bori i igon vitamin fo kai gadan ar vitamin din hinni seno jirbe ilko da ilko ba ay go ko hal kano no dina go dirko ba ay ko kadimar kano ha kai gadan ar kan ilko ka da gadin ilko ka diya ilmum ka ka da ilko zamin du masino insha Allah hamisa wo an aro de ya ay ga banu ar ce sai dunguri yandi yan bondanga fondu fo yani him gan kan gina hunkuna bura kulmu ma hamisa dira da bir modin kani irni shar labora to wallahi hin ka de no na dido mo bore ma akani afode gamti ma kabadan bore sai ka go kabadan sa tai kulse ilgo gadi kur ke tukai hankin yogi ga irgo gadi alfari hankin yogi ga irgo gadi albasan koyi ga di eh, pompiter koyi ga di zaddan koyi kan gone da isa me irgo gadi hankin yogi ga yi surke yi imir ya di ilmo mudu killa botunandi ai wato wanda ne ne ga hamisi da yido wallahi ke fa mota waran ga kano bo fonci badu kai iga ba hamisa se wallahi bi fo bor fo ci ni halan ma jinga banna ka kare wallahi kare hamisa ce ci kai ko za se kilo waran kai eh, a dai kadira zama kan di hamisa a ga be gen di kan ni se e fono in kanta mor sai kan gonda gabi gwamnati bo ne kan yin gonda gabi ibe badan goyora gara no goyo te darza goyo wadi talkabu na ko nulsi hina ka goyi ba de ni ne bora sambu nan non gote ni kata ga shin jarga ma no gulbuti je fonga mo amatan ga bon woni yo kaga aga hayo ni bande ni ni ga tani kulu eh, bora yango godo kai ga be kan igonda niya igonda niya hamisa biringo amma dingaro wode no kati gazawo kan go gazawo se dor se ngaro chino iko ni dogolen di pepe ya wo da re ka ina kaba da ina masino dai hal faransi ni kuma dai kan da so aga kwara songo suba de bor fo kan danga hamisa ngari ai kya sai kaga da gite ilbon bote ilbon se so ilbon bi hamisa ngandi su ko no kulka dai ko ina ya gomni gwamnati hel fo bo do we ke kabun sewo deni ga dangara to bala nimu ni di yango ga mata ni him sokonin da kan gina hun kunaran kan go ha mi sadi yaram ko maran goyo kani wallahi kul sanno ka alhaji ki inga de no da go du fawa wallahi goyo kul gati amma da fawa sino ni woni sin da gabi mutun da ginka gote amma dai ina fanda ferin sai mata kan a ga himanda ni ga yanka dimi koi ne kala gonati inda kira gamara wallahi haste amma da gonati na kan badan wallahi goyo go koi mata kan bore gaba to madalla ir sabu ir garan fond goyi ir hangan kai ne sanne kan irko giga yin no gitkan hamisa biri yengu da a wana dira har no kan a gonda manu gumo a gonda tonton gumo kan aga kan de labo da labi zai se anima bora kulu yarda kan ka da gwamnato ganda sartai kan gungai bongoreira ikan dingai kan buga sine sor kai wo se kan ginan imin gai goyote kan cinno igbaran da bore kan irre koi ga sanni wani wa batu dai irgonda alhaji saini yakuba kan giti sor kai iwana kunda bero din gin ya dinno irna bala adamu burnye mo borno kan misa dira do harai no agwani yodira ir technicien wo usaini isaka da aibalki samidu ne nirginaran se ma salamu fondu goydu suro karan dangiranga